So the whole Blaster team should be dissolved. Coach akoresh kore GFM, the managing committee of, FM, of, of Blaster, a i i A as such a sace komi. Kababin da ya faru 2002 da muka je kafa fune shi. Da muka flop. and dissolve komi ne muka start afresh. It's not too late. The mun qualify World Cup November. So let, let's do everything, then we start afresh. Sosai sosai. Wasu ma red card da ya zo cikin. Ba ina, kamar hutu. don ina kishin kasa na sosai amma ya wanda ya ci mu ni na ci kan ba jordan ayu da kocin ma don kocin bai ci ya sake fatawu ba fatawu ke muna komi yau don shi na ga yana buga shot on target ne yana komi amma da dai kawo piston eh, joseph piston na san dai zai sake jordan ne zai su biyu nan su buga amma bai yi shi haka ba isa shebar muka dena na ma komi ma da ya tafa tawo na san kawai a ba mu komi cikin macin ga bolin gana ya zama siyasa an doki siyasa ne aka sa ma bolin football ya e sa football na ya rubuje sannan kuma da majority kudin da aka ce da doki ba players na kagan ka duba tun farko siyasan farko da ake bada wani bonus kadan an ce a bar bayewa kaza to yanzu an juya abin wani fi bonus wani menene da aka buga da wangan nan so ya bar kama yanzu inda npp na nan ya fi son bolin nan ya npp su win ya ndc ba su back in ya ndc na ndc kuma su ba son kuma tamun npp ga ball na wani ya win so majority wanda ba su son a win bolin nan su fi yawa so muna son gfa manyan nan duka da shi kocin ga zuku ne kocin nan ya kamata a shi duka kocin nan bai kokari place da kamata a kawo su buga wannan ball su buga football nan wannan players na ba kawo ba bolin farko ake sa yi mutuwa don nin ga bolin ni bai shige ni ba in ka bi da bolin gana za ka mutu ne don bolin ya zo politics so in an fi da politics cikin bolin gana bolin gana ya tashi ni ne ajiya maryam ina sai da indomie decent to ni dai gaskiya yadda aka ci gane nan bai min dadi ba sam don gari ya yi shiru yadda muke tsammani mun samu nasara kuma gaba daya kuma muka ji wai an ci ghana gashi mu ma muna sana'a waje ya yi shiru ya bari mu da kanmu ma ba mu ji dadin abin ba ya kamata a duba a sasanta yadda yake in kuma kowace ne za a nemi a sake ya kamata a sake muna mu ma ya so ghana kwanan gade ghana ba su kokari ko na kadan ya kamata mu ma mu je gaba kadan shi ga waje ya yi shiru abincin ya saura amma kaga inda an ci an fito ne da yanzu aka abincin ma bai isa sai gashi gari ya yi shurum ga kuma abincin muna zaune hakan